yanzu yan uwa ku duba abin da ya bayyana a cikin kwanaki biyun nan zuwa uku wasu mutanen banza suka zo suka rera wata waka suna zagin Allah suna fusata Allah suna kokarin su sa Allah ya tashi kiyamar ma ko da lokacin ta bai ba suna magana wanda wallahi tallahi ko a zamanin jahilan farko ko a zamanin su fir'auna ko a zamanin su hamana wallahi tallahi ba a irin waɗannan maganganun ba amma abin da zai baka takaici inda sun bayyana a matsayin su arna ne suke yin wannan abun sai a ce ba mu yi mamaki ba dan an samu wuta a makera dama gurin hura ta ne amma abin takaici da zai baka takaici ya baka haushi suna wannan abin kuma suna da'awar su musulmi ne yana cewa afuwan-afuwan ya barhama mulkin da ka ba wa ubangiji ya kasa yau ya gagara amma neman tuba yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in na illa kadhiba wallahi tallahi ƙarya suke yi sun cire Allah a matsayinsa na ubangiji sun rugurguza mulkin Allah sun ɗauka sun danƙa wa barhama waɗannan aƙidu an faɗa an karanta an ce ba haka suke ba kuma sun faɗa a cikin littattafansu cewa irin aƙida su kenan jahilai waɗanda ba karatu suke ba ba bincike suke ba a cikin aƙidar an ja su ne ba da sani ba sun yi tsammanin ƙarya ake musu yau gashi kusan shekara uku bana zuwa hudu babu shekarar da za ta zo ba su fitar da waƙar cin mutuncin Allah subhanahu wa ta'ala ba na rantse da Allah idan ba a yi stofin ire-iren waɗannan abubuwan da suke faruwa ba wallahi tallahi kada ka yadda ka sakankance cewa duniyan nan za ta ci gaba da existing a cikin irin wannan halin da muke ciki wallahi mutum ya buɗi baki yana da'awar musulunci yana cewa afwan afwan ya barhama mulkin da ka ba wa ubangiji la ilaha illallah mulkin da ka ba wa ubangiji ya kasa yau ya gagara amma neman tuba yake mutum musulmi ya buɗu baki ya faɗi wannan maganar a gangane da Allah wai yana cewa in ban da tsiya ta ubangiji maimakon ya faɗa maka ya gaci Allah <laughs> ka ne wanda ya wannan waka duk wanda ya wannan waka Allah kai ruwan araduwa da azabar duniya da ta lahira a kansa wallahi ka ci mutuncin Allah kun ci mutuncin Allah kuna so ku jawo wa duniya bala'i na rantsi da Allah idan ba a ɗau matakai akan masu irin waɗannan abubuwan aka zaƙulo su aka hukunta su ba wallahi tallahi kada mu ci gaba da tsammanin duniyan nan za ta ci gaba da zama na rantse da Allah Allah bai yi alkawari da uban kowa cewa ga asalin deadline da zai tafi kiyama ba babu wanda ya sani cewa Allah ya la ta'atikum illa bagata ba za ta zo muku ba sai kwabab ba wanda ya tsammani la ta'atikum illa bagatatan ko da Hausa idan aka ce maka bagatatan ai ka san me ake nufi ballantana a cikin alqur'ani la ta'atikum illa bagata لا تأتيكم إلا بغتة أتى أمر الله فلا subhanahu wa ta'ala amma yushrikun tsarki ya tabbata ga Allah dangane da abin da suke jingina masa na shirka ka je ka saurari waƙar na rantse da Allah tun da aka bani waƙar ban iya sauraron ta har ƙarshe ba idan na saka zan ji sai na ji kamar jin da nake ji ne na a yi da'awa a kira al'ummar musulmi a gaya musu hakan da suke ciki amma ni kaina ina jin saƙo nake da nake ji wallahi wallahi tallashi har yau ban ji waƙar har ƙarshenta ba wannan wani irin masifa ce wani irin bala'i ne duk saban da ake wa Allah bai isa ba duk zinace zinacen da ake bai isa ba duka luwaɗi da ake yi bai isa ba duka cin haram da ake yi bai isa ba duka cin zarafin jama'a da kwace da zalunci da zaluncin shugabanni da zaluncin manyan mutane da zaluncin ƙanana da na talakawa da cin zarafin ƴaƴa mata da ƙananan yara duk wannan bai isa sako ba sai an kwace mulkin Allah na allantaka an danka wa barkama duk waɗannan ba su isa ba sai an yi wannan to wallahi tallahi ka ji da kyau ka yi ƙoƙari wannan hayaniyar ta duniya ka kubuta da addinin ka ka mutu kana musulmi Allah ya ce wala ta na illa wa antum muslimuna kar ku sake ku mutu ba sai kuna musulmi wannan magana tana da girma wannan magana tana da girma ka tsaya kai nazari kai ma baka kubuta ba al-inhirafat al-batila karkata ne ga ta nan ta tunkari al'ummar musulmi da karkacewa akan addini na gaskiya ya tunkari al'ummar musulmi gadan-gadan kuma babu wanda ya damu ba wanda yake daga hankalinsa wani yanzu ana wannan maganar ji yake ma don me yasa ake damun mutane don me yasa ma ake magana ba abin da ya dame shi duk cin zarafin da za a yi wa Allah da musulunci a je a yi ta yi kawai lakum dinukum waliya dini kowa zai da lahira wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa Allah ya ce ku ji tsoron fitina idan ta karo da wanda ya jangwalo da wanda ba ruwansa a ciki wallahi tallahi rugun tsumi za a yi kowa sai an hallaka shi wallahi wannan shine abin da muke gujewa kanmu da kai Allah madaukakin sarki ya datar da mu manzon Allah